أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من sake من أبو اليوم Allah ta'ala wadda ya يوم يوم wani na ashirin da hudu a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya dubu da arba'in wadda ya daidai da ashirin da tara ga watan mayu miladiya ta dubu biyu da goma sha tara yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka ta kuna kwata Allah ta'ala ya muna muwafaka wajen faɗin abin da yake shi ne daidai da aiwatar da abin da yake shi ne daidai yau insha'allahu Allah za mu ɗora a daidai gunda muka tsaya jiyar da ya kwaba ta ba mun tsaya a kan aya ta tamanin daidai yau ba za mu tashi a kan aya ta tamanin da ɗaya da ya kwaba ta ba da har yanzu muna ci gaba ne Allah na ci gaba da bayyana mana sifofi da ɗabi'u da halayya na mutane malakai da yadda ainihin halayya su yake ko kuma ana karantar da mu wannan ba dai ya zama mana abinci ba a'a sai dai ya zama mana abin koyi ne kokare mu ya zama mana wa'azi don mu ne sanci irin wa'annan halayya din ya zama mana cewa mu din za mu ne sanci irin wa'annan ɗabi'u don mu ma mu fira idan alkiyama ta tsaya Allah ya tsere da mu sai Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الله تعالى يجب bari al mukallafu mutanen nan da suka ƙi mutanen nan da suka ƙi fita ya suka yi da kallo Allah sai ce yake ba mu labari suna farin ciki bi kilabar khilafa rasulullah zaman da suka yi wanda ya saba wa manzon Allah a rasu annabi ya fito su suna da ko gasa wa sakamako da wannan zaman da suka yi ya sa su suke jin farin ciki wa karihu kuma suka yabaci an jahilu su yi fita su yi jihadi bi amwalin da dukiyarsu wa anfusihim da kawo kansu fi sabilillahi don ala wa suka ce la tanfiru fil kada ku fita a tsananin zafin rana mana kada ku fita waje ko kar ku fita ku je wani musamman yaƙi saboda zafin rana da ake ne sai Allah ya ce musu mai kulkace laru naru jahannam lalle wutar a shafi harra ita ta fi tsananin zafi laukano ya fi da a ce suna fahimtar haka da ɗan adam ya gane da shi da zai fahimci cewa ne lalle ba zai ƙi zama a filin yaƙi ba a zai ɗi zama a gida zai fita filin yaƙi saboda mai saboda tsananin zafin rana bai kai zafin jihar jihannan ba komin zafin ko mu kaddara ya kai aina rana yana ina da iyaka ko inda bai shiga ba rana ta kare ba yawa to amma wuta fa in ɗan adam ya shige ta ba ta da wani lokaci da haka ɗan adam ya yi ƙoƙari ya wa kansa faɗa shi da ba da ya ce farihar makallafu na tsabina ta kallafu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wayannan da suka yi zuwa yaƙi suka yi takallufi farihar suna farin ciki bi qu'udihim a dalilin zamansu fil madinati a garin madinati mukhalifina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna masu sabawa ga manzo mai ira da aminci Allah su tabbata fakarihu an yujahidu ma'a ma'ahu kuma suka kyamaci su je su yaƙin nan tare da manzon Allah ɗin bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kauka su fi sabilillahi wa Allah wa qala ba'dhum ne ba'd sai sashi suka faɗa wa sashi a cikin su la tanfiru fil har kar ku fita zafin ranar nan fa falace kanat gazwat tabuka fi waqti shiddatil harb yace lokacin da aka shirya za a je yakin tabukan nan an shirya ne an shirya shi ne a lokacin da rana take da tsananin zafi kusa akwai watannin da yake shigowa za ce wannan watanni ne a daidai da lokacin babu lokacin da ya kai zafi irin wannan lokacin to irin wannan lokacin ne sai suka ce kar ku fita akwai tsananin zafin rana kullahum sai Allah ya ce kace da su ayyuhar rasul ya kai wannan manzo naru jahannam lalle wuta jahannam ashaddu harra ita ta fi tsananin zafi laukano ya faru a yi alamu da a ce suna sanin dalika wuce da ba za su fita ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da abu hurairar ta mana shi al'imamu abu ahmad ibn hanbal ya ce wani hadisi yana da matsayin marfu'i yake cewa inna nara jaha inna inna nara kum hadi to kun ga wannan wutar ta ku wutar mu ta duniya ce juz'un min na juz'an min nar jahannam yace yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannam yanki ɗaya ne idan za a raba wutar jahannam gida 70 to wutar duniya kashi ɗaya ne a cikin kashi saba'in ɗin na wutar zamani duba yadda wutar ta duniya ma take yi ɗan adam to ta la'ira ta fi wannan ta duniya ɗin zafi sau 69 a shi ɗan adam ya kamata ya ci tsoron Allah ya gyara tsakaninsa da Allah kuma ya ce mai ya ce laukan ya alamu da ci mutane sun sani sannan yin ce wa durbar filhar ko filbahar wata wannan wuta da kuke gari an je an tsoma ta a cikin kogin marakai ta mu kai idan wa duk wannan zarar sai da aka sa ta a kogi aka ce aka sake sa ta a kogi aka ce daura zalika ma a ba da haka ba da ba a sanya ta a duniya don duk abin da ta tsari na ta shi fiha manfa'atun li adam yace ba da wannan koma da aka yi a ruwan a cire a sake koma ta a ruwa a cire yace da ba a samu abin amfani da adam sai ka ba za ta amfani mutum mun ga shi wutar da muke amfani a ci a yau Allah ya barta da don ta amfane mu za ka sai aka rage wata karfi aka rage wata karfi aka rage wata karfi kamar kai ne ka sa karfi a wuta ya yi jajawo sai ka zo ka koma shi a ruwa ayin ka tsoma ruwa ta zare zafin ne raguwa ma akwai sauran zafin ko yawa to ce a hakan ma zai zaka wata zafi aka jefa ta a ruwa aka cire aka sake jefa ta a ruwa aka cire kafin ta zama abin amfani ga ɗan adam inda ba da haka ba duk abin da ta sani kawai kona shi da ta gashi ɗan adam ya kamata ya ji tsoron mutane wani ruwaya na abu hurara yake cewa na rabu ne adama ce mutum nan ta ɗan adam da kake gani allati nuna biya wanda suke kukkunna ta juz'un min sab'in da juz'a Ya ce yanki ne daga cikin yanki sab'in na wuta min nar jahannam a qalu ya rasu lallai sai suka kyawun da Allah in kana in kana kafiyar Ya ce to ai ta mata ya shi ɗan adam ala inna fuddulat alaiha bi tis'atin wa na jisa ita ka wutar jihannan an fifita ta akan wutar duniya da kashi 69 mana zafinta da tom ya ce raja jawo fisa ya haini min hadisi malik wani hadisi imam bukari da imam musul suka fitar da shi a littafinsu a ruwayan malik akwai hadisi daga anas a matsayin hadisi marfu'a hadisi marfu'i yana ce hadisi marfu'i cin hadisin da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana zina cewa manzo Allah ya ce law anna shira shararatul mai shararatu bil mashriq da a ce farfadin wuta yana mafudar rana shine mashriq a gabar yake ainihin narin jahannama na wutar jahannama ce lauje da harruha minan maghrib da za a samu zafinta a yau? a ce gunda ake hura wutar daga ɓarin gabar ne bangon duniya ta gaba sai aka hura wutar ta yi eh? to farfaɗin da ta yi sai an jiyo zafinta a mafaɗin rana to yanzu shi sa Allah ya ce ka ce musu ƙulnaru jahannama a shaddu harra ya musu mutum jahannama ta fi ɗanɗanin zafi a kan zafin rana imar a ah, to a ce yanzu an buɗe wata abu daga gaba bangon duniya ta gaba amma tunaninsa da zafin sa yana isa bangon duniya ta yamma ya gage gani ka san wannan abu masifa su ta kai masifa wannan Allah ya ce da sai an samu mai wannan zafin a bangon duniya ta yamma da haka lalle yan uwa mutum ya ji tsoron wuta saboda wuta duk da kake tunani ta wuce da haka ma Allah ta'ala ya ce musu ne فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا نعم جزاء بما كانوا يكسبون الله يكسب فليضحكوا dariya wani yaba kun kafira kuma wallahi da sanu za su kuka mai yawa jaza'a wannan kukan da za su yi sakamako ne bima kano ya nuna saboda abin da suka zan suna ƙororita an shi ne mala ya ce falle da haƙo ha'ula il munafiko ya ce ko wa'ancan munafukai su yi dariya allazi ta kallafu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi gazuwar tabuka wa'annan da suka takallafi suka ƙi zuwa yakin tabuka kalilan sai dariya yar kaɗan fi hayati duniya a rayuwarsu ta duniyar nan alfaniya mai ƙarewa duniya ba ta tabbas ko yadda kake wata nasa a ce babu kai ko kuma ita duniyar ta ƙare shi za a nan mara ce su yi dariya a wannan duniya ɗan kaɗan saboda ita duniyar kanta ma 'yar kaɗan ce faniya ce mai ƙarewa wani yaba ku kasiran Allah ya ce su yi kuka mai yawa fi na da jahannama a wutar Da jaza a sakamako ne ba ka hannu ya ci gona saboda abin da suka yi da duniya a wannan duniya da faɗi na munafurci wal kufri da kafirci yana ɗan adam idan ya sakon Allah ya biye da ya yi to Allah ya a duniya kare ɗauka zai kai haka kuma in ya je lahira to akwai masifa Allah ya kare Allah ta'ala sai ci gaba ta ce فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج نعم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين الله تعالى يا من zai ce idan har an je filin yaƙi duk wanda bai je ba da waɗanda masu zuwa mutane da za su su kawo uzurruka wanda suka yi nemi dama suka nemi ilimi cewa ba su ba da wanda suka yi kaza duk kowa zai zo da kawo uzurinsa shi ne Allah ya ce fa in raja aka Allah ila ta'ifatu min dan Allah ya dawo da kai zuwa ga wasu jama'a daga cikin su fa sta'adhanu ka sai suka zo suka nemi izinin ka lil khuruji don su fita zuwa jihar fa kul ce da su lan takhruju ma iya abada kar ku sake fita da ni har abada ba zan fita ba walan tuqatilu ma iya abada kuma kar ku ta zo ku taimake ni har abada wajen yakan abokan gabana don me yasa Allah ya ce innakum raditum bil qu'ud ai ku kun yadda da zama a gida awwala marrati a farkon lokaci da haka Allah ya ce fa qudum al khalifin ku je ku zauna tare da wanda suka saba Allah ya ce kar ka ba su dama zo su zo su za su ainihin da za su yi fa ai ai ma da ya ce fa in rabbaka Allahu ayyuhar rasul idan Allah ya da ka ya kai wannan mungon min cika daga yakin da kaje ila jama'atin min almunafiqin zuwa wasu jama'a munafikai sabitina ala nifaq wanda suka tabbata akan munafurci fastabunuka kalil khuruj ma ka suka zo suka nemi izinin ka ba su dama su fita tare da kai ila gazawatin ukra zuwa ga wani yaki na daban ba wannan yakin ba ba da gazawatin tabuka bayan yakin tabuka ne faƙul lahum ka ce da su lan ta khuruju ma iya abada kar ku sake tare har abada ka ku da fi gazwati ko min al min al gazwat cewa kar ku sake fita da ni kar ku sake zuwa ku ce za ku fita da ni kar ku sake neman izini a ce cewa ku zo mu fita tare da ku cikin yaƙi ko wajen hari da za ku kai daga irin hare-hare da muke kewa ko yaƙi da za mu je daga irin yaƙi-yaƙi da muke kewa walan tukatu domin iya aduwa kuma kada ku yarda ku zata zuwa cewa za ku je a nikin yaƙi abokin gabana min al'adai da abokin gabana don da yasa Allah ya ce kare ba sunan dama Allah ya ce innakum raditu bil qur'an ku kun yarda ku zauna a gida a wannan maratin a farkon lokaci Lokacin da ake bukatar ku zo a fita a ce yaƙi kuka ce ba za ku je ba yanzu kuma wata bukata ta zo kuna tsammani za a je da ku Allah ya ce ka ce ba za ku je ba fa'udu na ne da kallafu arin jihadi sai ku je ku zauna tare da waɗanda suke yi takallafi gaba da zuwa jihadi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ki fita jihadi tare da manzon Allah mai ɗira da abinci Allah shi tabbata a gare shi kuma wannan alama ce ta munafurci ko lokacin da ake buƙatar ka zo ka ba da gudunmawa sai ka ƙi lokacin da ba zo a ce za a yi ba kawai zai kace to nan manzo Allah yau lokacin da za a tafi ni ma ina nan zan je a lokacin da aka ce ka zo ka tafi ka ƙi zuwa yanzu ko ba ce ba ka zo kana cewa kana neman a baka dama nan gaba duk inda za a je da kai za a yi Allah ce ka je a ku ji har abada ba mu buƙatar gudunmawa dan dai ku zo ku ta mu yaƙi waɗansu wasu da suke gaba da musulunci ko suke gaba da manzon Allah ko suke gaba da musulmai ba mu bukatar gudunmuwar ku wajen yin wani ku tafi har abada ba mu bukatar da ku je ku zauna da wanda suke zaman gida kun ga Allah ya iya karɓi da wasu ko sai Allah ya ce ba Wala ku salli ala ahad ولا مات أبدا ولا تقم على قبره نعم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله تعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا kada ka yi sallah a kan ɗayansu in mutu har in dai ka san wani munafiki ya mutu Allah ya kawo masa dokar cewa Kar kare musu sallah Allah ya kawo musu da kan wala takum ala kabari ko kar ka je kan kabarin su ma kada dan me yasa innahum kabaru billahi don su sun kafirce Allah wa rasulihi da manzon Allah wa matu kuma suka mutu wa hum fasiqun suna nan a matsayin su na fasiqai ai shi ne malai yace wala tusalli ayyuhar rasul abadan ala ahadin mata min al-munafiqin kada ka yi sallah har abada a kan ɗayansu ne mutu cikin munafikai wala taqum ala qabri ai wala taqum ala qabri li tad'ulahu kuma karka je ka tsaya akan kabarin sa dan ka masa addu'a innahum kafaru billahi domin su su kafirce wa Allah wa rasulihi da manzon Allah la'annahum kafaru billahi ta'ala wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. domin su sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki da ko manzansa da tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi wa matu wa hum fasikun wa matu wa hum fasikun suka mutu suna fasikai wa hada hukumun am bane ce wani hukunci ya gane kowa da kowa duk mutumin da aka tabbatar munafiki ne to kar musulmi su je shi suna bin da malai yake yi mana wa hada hukumun Amun malai ce hukunci ne wanda ya shafi wannan shi sa a yi ya hudu limani da manzan Allah ya karantar da shi munafukai ai Umar ya je gun ya ne ya da shi cewa a cikin wanda aka lissafa akwai shi ya hudu ya ce a wannan sirrin annabi ne ne ba zan buɗe sirrin Annabi faɗa maka ba annabi ya kira ni ya keɓantar da ni gefe ya ce da wani da wani da wani duka munafukai ne da yana so ku sani zai fi faɗa mu amma sai ya ɓoye ni kaɗai ya faɗawa to ya za a yi don bayyana sirrin da annabi ke kwanciyar da shi ya kai ce ba zan faɗa maka wa umar umar yanzu ya yi zai yi yana so san suwa yin munafukai da haka sai ya bibi shi huzar ba wani sauran mutum ya bibiya ba a yanzu bincike yake yi a kan huzaifatu duk mutumin da ya mutu sai ya ga huzaifatu da yake sallar gawarsa da umar baya dan ya tabbatar da wannan mutumin na fi ina ba ta wanda shi kun ga munafurci ɗabi'a ce mai girma wanda take kai ɗan adam ta fitar da shi wajen musulunci da aka karbe wasa kuma ku ga sallah ta gawa ai ceto ne eh wanda Allah ya gaya mana cewa idan mutum arba'in wadda ba sa shirta, ba sa wani abu manya-manyan zurbai suka tsaya a kan gawar mutum suka yi masa addu'a Allah zai ba su cetonsa babbalanta har annabi da kansa tsaya a kan gawar sai Allah ce karka tsaya a kan gawar munafiki inda an gane munafiki kar a tsaya a kan gawarsa gonga ai ba ƙarar musu ba ne munafiki saboda me yasa ai Allah ta'ala shi ya siffanta mana manzan Allah Ya ce mana me laqad ja'akum rasulun min a azizun alaihi ma a antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufin rahim Allah ya yace laqad ja'akum rasulun ƙiƙa manzo ya zo muku min an anfusikum daga cikinku wata ruwa ruwaya ce min ku, daga mafi darajar ku mafi tsadar ku wadda zuriyarsa ta fi zuriya kowa ɗaukaka ba zuriya zuriyar cikin zuriyar annabi ɗauki zaɓarta Allah ya ba ka ce mi an fasa kunto wani ma ya dace saboda zuriyarsa ta fi kowace zuriyar ɗauka kuma shi da kansa ya ce da Allah ya zaɓi mai halittu gaba ɗaya ko cikin halittu ya zaɓi kaza cikin kaza ya zaɓi kaza ya ce cikin laraba ya zafi Kuresha, cikin Kuresha ya zafi banu kinana cikin banu kinana ya zafi kaza banu hashim cikin banu hashim aka zafi muhammad eh kuma zuriyarsa tsarkakakka ce ta buga shi sa amma duk da haka idan ka zo kai wa mutum sallah kana nema masa ceto ne a wajen Allah sai Allah ya ce in mutum munafiki ne manzon Allah kare je kan gawarsa kare wasu sallah to Allah kuma shi ce da kada ja'akum rasulun min anfusikum a hakika manzo ya zo muku daga cikin azizun alai yana masa nauyi ma duk abin da zai ba ku wahala to yana wa annabi nauyi harisun alaikum kuma annabi mai kwaɗayi ne a gare ku duk abin da za ku samu sauƙi da aljanna da waye annabi yana muku kwaɗayinsa sai ce bil mu'minina dangane da mu'mine ko ne ra'ufur rahim mai tausasawa ne mai jin kansu haka sifan annabi amma tare da wannan siffar Allah shi ya bashi wannan siffofi yace masa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada za shi furci ba ƙarar musifa ba da ka ƴan uwa mu ne muna furci ɗabi'a ce wanda ba ta da kyau ko ba a so musulmi ya siffantu da ita annabi dan kar mu siffantu da ita ya dinga karantar da ya ce mai ayatul munafik salata ko alamomi na munafiki abubuwa ne guda uku idan haddasa kazaba idan ya ba da labari sai ya karya wa idan wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya canja ya karya alkawari wa idan tumina khana idan aka amince masa sai ya ha'inci sai karya ya ci amanar da aka ba shi Allah ya ba shi amanar addini Allah ya ba shi amanar iyalai Allah ya ba shi amanar kansa amma zubi da munafurci duk zai ci amana Allah zai karya wannan amanar ba ruwansa da aka yan uwa mune san shi munafurci in har akwai wani abin da za ka yi Allah ya ce manzon Allah kada ya tsaya akan gawar ta yi maka sallah to ko kun san wannan abin wallahi mai girma ne wannan abin mai girma ne saboda annabi yana ƙaunar al'ummarsa me zai karantar da mu haka ku tuna lokacin da ya tafi ɗa'ifa wa'azi ya fita daga garin madina ya shigo wani yanki da ake cewa a garin man ya zo ɗa'ifa da ya zo ɗa'ifa yana wa'azi aka dinga jifansa suka fasa masa kayi kansa yana jini aka ce mala'iku suka dinga zuwa gudu wannan ya ce kaza ne ya ce kaza mala'ikan da yake kula da duwatsu ya ce ka umarce ni mun Allah duk zo duwatsun na akan su ya ce a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu nabi ya ce musu ya Allah a shi yadda mutane ba san ni ba ba san ni din waye ba inda sun san ni waye ba za su mun haka ba lokacin da suka gano waye annabi ai kun ga komai na zama ba a zuba ba ko eh fitarin annabi in ka sha kare na jinya wata mata kokon da yake fitari a ɗaki in ya shiga ɗaki ba a fita waje da dare da aka fitari ma da kokonsa wata mata tana yin cikin irin masu ma a daki ya yi fitari kawai ya ajiye ta zo tana neman ruwa ta sha kawai ta ɗauko fitari ta sha

sai ɗiga musu yawo a baki duka a tsara su ya ɗiga musu ya sai su ini ba su nemi nono ba ko ba su yi kuka ba don a kai su kukuwa ko ba su yi wani abu ba to wanda yake da wannan da shi zai fata wani musifa ta fata mutane to amma sai aka ce duk da wannan hali nasa aka ce idan mutum munafiki ne kare masa sallah kun san ku munafurci abu ne mai girma ko wallahi mun sance shi a kodansu sana'a su ke nan kawai su bi diddigin mutane su rubuta karya da gaskiya su kai gudu za su kai eh, Allah ya sauwa mutu ya ji haɗa wani zai mamaki abinda zai gani Allah kare sai Allah ta halace mu ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم تُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ الله تعالى yace wala tu'jibuka amwaluhum amwaluhum dukiyoyin dukiyoyin wa auladuhum da ayyayen da suke da su wala tu'jibuka kasu baka sha'awa kasu baka mamaki kasu saka ji wani abu na fatan banta misali Allah ya maka baiwa Allah ya baka dukiya Allah ya ba su dukiya ya ba su ya'ya ya ba su mulki duk wannan kare da ne ake banza da saboda iya rayuwar duniya ne iya rayuwar duniya ne shi ɗan adam na ƙwarai hadafinsa ba duniya ne kaɗai a duniya zai yi hankoran ya tara duniya ba don komi ba don ya cimma lahirarsa sai dai abin takaici a yau shine idan karawa mutane gida kashi biyu da rabi masu hankoron duniya don duniya suka yi a yau ba su tunanin lahira ba su tunanin me za su yi lahira su kyautata da duniyar da suka samu daga akwai bukatar duk wanda zai hankoron duniya to ya hankoron duniya da yana tunanin ya zai bayan ya samu duniyar ya iya gyara lahirarsa da ita su wanda suka gabace ma abin da suke nema kyau sun nemi duniya amma ba su ci ba sai don su nema wa kansu lahira eh ku duba irin su sai na usman sun tara abin duniya amma burinsu da abin da suka tara ya za a yi su kubuta in lahira ta zo shi sa in annabi ya ce a tada rundunar yaƙi sai na usman sai kawo ya ce duk raƙumin da za a hau duk doki da za a hau duk makamin da za a rike a kan raƙumi da doki duk mutanen da za a hau su doki da raƙumi duk ya ɗauki ɗaukar ba su abinci da kuɗin da komi eh? an ce za a ce wani jihadi sai na usman ya kawo duka kayan inda ake bukata duk abin da ake bukata ya kawo a waya, ruwa kamar ya ce duk abin da sai na usman ya yi ba zai hana shiga aljanna a wata ruwa aka ce a kotun rijiya ne a garin madina ana kiranta biyar roma ta wani bai hude ne idan musulmai suka zo shan ruwa sai a wulakanta mutu abin ya damu manzan allah sai ya shelanta ya ce cikin musulmai waye zai yayo musulunci kuka a wannan gaba share masa hawaye ya sai rijiyar da sharfi ɗaya gugarsa daidai take da dogar kowa kenan shi ma yi zo ba zai ce ce ah, ta ce kuna ta sun haɗi ba a shi ma layi zai shiga eh yanzu mutum zai tona bowl a gidan zai zai ku zo ku ce a ah, alaji layi za ka shiga eh ku auna wannan eh sai na usman aka ce sai rijiyar amma sharɗin shi ne shi ma gugarsa iri ɗaya da dogar kowa in ya zo ya samu layi ne sai ya layi ba zai mutane da zara ce a shi ya ba sai na wasu mai yadda ya ce ya siya ta haka ce aka kawo ya saniya aka cika ta zinare ya bayar aka ce kowa ya sha ruwa har wanda ba musulmi ba da duba wanda wanda ne zai wani mulki a kanki to kuka su suna neman kuɗi da neman duniya don su nemi lahira amma mutumin yau takaice shi ne yana neman abin duniya don ya ci a duniya da aka lahira ba musa ba shi sa a neman ba ma tantancewa na ba don bayanta kawai inda za ka je ka nemo da ba ruwan kawai ka cinye nan ji lahira a yi duk abin da za a yi a maganin da na yi imai wanda ya ci kayan da ba nasu ba abin da yake faɗa Allah mun ci kayan abin da za ka yi Allah ka zai tabbas Allah zai za ka karmu ta kura duniya shi sa nan Allah ya ja hankalin wannan sai ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladu amwalin dukiyoyinsu wa auladun da ƴaƴayensu wala tu'jibuka kasu baka sha'awa kasu baka mamaki me yasa Allah ya ce inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya Allah yana nufi ya musu azaba da ƴaƴan da dukiyar ne a wannan duniya ɗin. Rumi masu arziki ina masu arziki suka mutu a yau. Eh? ruru shugabanni da suke duka ya al'umma sun huta eh? kullum mutum ana rada shi da efcc da icpc da waye da waye shi ma hankalinsa ba kwanci ba kuga kun ga wannan ya ishe su a azaba sannan 'ya'yansu kuma suna ibin kuɗin suna yin abin da suke so da hankalinsu yana tashe iyayen shi za Allah ya ce na nufi ya musu azaba da ita ne a duniya sai a bada kudin ana ka kwanci hankali kullum ya zama na kana cikin dimuwa da tashin hankali ba ka cikin tsuwar amma waɗanda suka da dukiya don neman yadda za su fitar da kansu a ranar lahira wannan ba su damuwa ku dubi irin su abdurrahman ɗan auf irin dukiya da suka tara ba ku dubi irin yadda suka yi da dukiya su an ce bayan annabi ya bar duniya gaba ɗaya ɗaya ɗaya gidan annabi na shi ɗauke duka komi cinsu da shansu da dohin masu bukatar sa Allah ɗaya da shi daga wuta ya za ka rayuwar mu take ba haka ba ne to za haka da Allah kar mu ainihin fata kuma lokaci a wannan duniya Allah ya ce wata zaɓa an kuso sannan rayuwar su fita wa hun kafiro suna kafirai mana Allah ya yi musu haka ne zai musu azaba a duniya da kudin da suka tara da 'ya'yan da suka tara kullum mutum yana ciwon zuciya saboda ɗansa eh za a gaba da wannan ko kana ciwon zuciya saboda abin da ka aika bai zama maka sanyi idanu ba ya zama maka zafin zuciya don musu da zuciyar eh ka haifi yaro bai da aiki sai shaye-shaye ka haifi yaro bai da aiki sai zinace-zinace ka haifi yaro bai da aiki sai sace-sace ga'a haifi yaro bai da aiki sai dai je club shi ne zai haɗa ainihin harka ta saɓon Allah da ka tara kudin shi kuma yana kashewa ta hanyar saɓa Allah duk lokacin da ka hankalin ta tashi kun ga wannan ai masifa ce shi sa Allah ya ce irin wa'annan dukiyoyi da wa'annan yaya ka su ɗaga maka hankali kar ma ka damu da su Allah yana nufin ya ainihin ne ya musu ba da wannan dukiyar ne a wannan rayuwar ta duniya sannan bayan rayuwarsu ta kare ransu ya fita a jikinsu. alhalin suna kafirai kaga in mutu kafiri menene shi ya yi mutuwar asara Allah ya kare shi sa malamin tafsir ya ce wala ta juruka wa rasul kada ya baka sha'awa ya kai wannan munzo a qalu haula munafiqin dukiyoyin wa'annan munafikai wa auladihim da ayyasu inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biya fi duniya kawai Allah yana nufin ya musu azaba da su ne a wannan duniya ɗin bi makadiya ce ko ta hanyar yin makidodi da suke a shada'idi fi sha'ani da sanya musu tsananci-tsananci a cikin al'amuransu na yau da komi wa bi mautin ala kukulin billahi sannan kuma Allah zai sa su mutu a bisa kafirci da Allah wa rasulu da mamansu in mutu ya mutu yana kafiri ya kafirci Allah da mamansu ai babu masu da ta wuce da ka yan uwa manisanci nisanci ɗabi'a ta munafurci ɗabi'ar munafurci ita take sababta irin wa'annan abubuwa su faru da mutum eh? musamman waɗanda da suke hidimar siyasa za ga mutum ɗan siyasa ya je ce ya kulla ƙarya ya je ce ya kulla ƙarya ya je ce ya kulla munafurci ya je ce ya kulla munafurci wai shi da haka zai ci abinci eh? wai da haka zai rayu duk rayuwarsa ta ƙare a munafurci to duk abin da ya tara ba zai musu amfani Allah da gaske ku kula mana tun da tara ba shi shekara ɗaya biyu uku sai ga hannun da ya zai bai da samuwar ya da suke saboda kuɗin na cuwa-cuwa ne ba na gaskiya ba kuɗin na ha'inci kuɗin na zalunci kuɗin an tara shi da munafurci Allah shi yadda ba. Da haka sai Allah ya ce mana ne. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم فقالوا درنا لكم مع القاعدين فالله تعالى يتي وإذا أنزلت سورة Idan aka saukar da wata sura al'aminu billahi surar ta zo tana kiran cewa ku zo ku yi imani da Allah wa jahidu ko ma'a rasuli kuma ku zo ku yi tahadi tare da manzansa yace sai Allah yace azanaka, sai wasu daga cikin munafikai zo su nemi izinin ka su ne ulul tawbi ba abota ainihin ne wani uzuri sai zai ce suna da uzuri ya Allah Allah ka ba mu damu kai Allah ta ba mu dama mu haƙura kar mu zauna wa qalu zarna da kuma alfa'iri ka bar mu mu zauna da waɗanda suke zaune a gidan Mun ga kenan wannan ɗabi'a ce kullum ta munafiki ya son aikin alheri ya son aiki na kwarai abin da ya fi so ya ji da da annabimanci tsakanin mutane wani a yayi jam'iyyar wani bai yi ba wani pdp ya yi wani apc ya yi wani kaza kaza ya yi wayanda suka san duniya da siyasa ba su damu da irin wannan ba wane ne zai yi wa al'umma aiki ko a abc da zai ɗauko sai su sashi sun san za su yi amfani da kwakwalwarsa za su yi amfani da tunaninsa za su yi amfani da irin abin da allah ya mallaka masa wanda zai zo ya yi musu aikin da al'umma za ta amfani da shi ya ƙarfafa jam'iyyarsu da ainihin mulkinsu sai su ɗauko su ba shi da yanzu amma a shugaba na ɗaukowa sai ɗan tafiya su yi a wani aibe ya kuma munafurci kaza kaza ka zuwa ne na daga cikin munafurci da mutane da ka mu nesanci ɗabi'a ta munafurci Allah ya kare sai Allah ya cikin bai ce a kuma karanta bala ya ce idan unzila suratu idan aka sauka da wata sura ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa annabi muhammadu mai kira da amincin Allah su tabbata a gare shi walamta ta'mur iman sai su dinga cewa wani mata amur bil imani billah don me sa kai umarni da imani da Allah wal ikhlasu lahu da ikhlasi a tsarkake addini a gare shi wal jihadu ma rasuli rasulillah da fita kokari don daga karmin Allah tare da manzon Allah talabar izinin sai masu kuduri na ƙarya su bi su nemi izini gare ka ayyuka rasul ya kawo manzo ko mai sayyid masu gaggawa masu ainihin minan munafikina daga cikin munafikai ce qalu sirtin darna ay utrukna ma Ka bar mu zauna tare da masu zama a gida ajizina an furuj wanda suka gajiya wajen fita zuwa ga jihadi da kabar mu zauna tare da su mun ga wannan duk ɗabi'a ce ta munafukai. mutumin kwarai ya yin wani sai Allah ya ce mai razuko رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ta'ala ya ce radu sai suka yarda bi an ya kunu su kasance ma da waɗanda suka takallafi suka yi duka ma'ana masu zaman gidan nan sai suka yarda su je su zama tare da su masu zaman gida mata da yara ƙanana da masu larura akwai makafi akwai guragu akwai ire-irensu duwa'annan su ne masu zaman gida sai suka yi sha'awar su zauna da su a wajen zaman gida ɗin allah ya ce faɗi biya ala ƙorobi sai aka sa yi iya cikin zukatansu kawun layar gona da aka ba sa fahimtar kyau ai rabia ha'ula'il munafiki ba ya ce wa'ancin munafikai sun yaba an kusa da kawo kansu bil'ar da jin kunya ta duniya kowa an yi fa'adu fil biyuti shi ne su je su zauna a gidan take ma'an nisa'i wasu biyar tare da mata da yara ƙanana wasa azab da ma'abota Uduri sun yarda su zauna amma zama a gida da mutumin da yake mai uzuri kai na lafiyar da ƙarfi abin kunya shi sa ma mala ya ce rabiya ha'ula imunafiqina li anfusihim bil ar wa'ancan munafukai sun yadda a kawo kansu da jin kunya me da yasa jin kunya zai su zauna a gari mana da mata da yara ƙanana da kuma masu uzurin rika suwaye masu uzurin rika shi ne kamar gurgu kamar makamu kamar marar lafiya kamar wanda aka ce masa ya zauna duka waɗannan su ne masu uzuri da ya ya ce sun yadda su zauna da su su ji kunya ba sa ma jin kunya Allah ya ce wa tama ala qulubi ai wa tabi'a ala qulubi sai Allah ya sa yumki a su bi sababi nifaqi a dalilin munafircin nasu wa takallufin anil jihad da barin fitar su da barin zuwa jihadi wal khuruj ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma fita tare da babban Allah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah wannan dalili sai Allah ya sa yayin ya zukatar su fahim la ya tsahuna ma fi don haka ba sa fahimta abin da yake cikinsa salamu akwai ainihin kyautatuwarsu duk abin da yake akwai kyautatuwarsu Allah ba zai ba su dama su fahimta ba bayan shaɗo da shiriyarsu abin da zai zama shiriya a gare su Allah ba zai ba su dama su gane ne ainihin wannan ba saboda me saboda Allah ya sa yunki akan zukatansu don haka ba za su gane gaskiyar ba ba za su gane wannan abu akwai kyautatuwa a ciki ba ba za su gane wannan abu akwai shirya a ciki ba na ba ta hukunta sai an mai ce لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك له الخيرات وأولئك هم المفلحون الله يتي سيدي منزو da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi a jihadu sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu ko an fusa yin da su. Allah ya ce waɗannan da suka fitar da dukiyoyinsu suka fitar da su, suka je suka yi jihadi ula'ika lahumul khairat wannan su ne suke da dukkan wani dangi dukkan wani abu na alkhairi duk wani abin da ake ce masa alkhairi to wa'annan Allah zai tattara musu fa ulaika humul muflihun kuma su ne masu samun rabo Allah ya sanya mu cikin su ne malam yace in takallafa in takallafa al-ha'ul in takallafa al-ha'ula munafiquna an tazur idan wa'ancan munafukai suka kifita zuwa ga kai hari zuwa ga jihadi faƙar jahada rasulu sallallahu alaihi wasallam ce to haƙiƙa manzo mai tsira da amincin Allah suka fita gare shi yayi jihadi wal mu'minuna da mu'mine ma'ahu sun tare tare da manzon Allah din bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu Allah ya ce wa ulaika lahum nasr to wayannan su suke da samun taimako a wajen Allah wal ganimatu da ganima za su samu fi duniya a wannan duniya Allah zai taimake su Allah kuma zai kawo musu ganima in an gama yaƙi wal jannatu kuma Allah zai ba su gidan aljanna wal karamatu kuma Allah zai ba su karamci fil akhirati a lahira wa ula'ika humul fa'idun kuma Allah ya ce wa'annan su ne masu rabota a cikin kana so ka zama cikin masu samun karama masu samun aljanna masu samun nasara a duniya da taimako da ganima da samun aljanna da karamci a lahira da kuma rahoton, to shi ne, in an ce ga wani aiki na addini kada kai kasa a goyo kai kokari kai in aka ce kawo kudin ka aika kaza in kana da shi ka bani kar ka yi kuma abin da yake cutar da musulmai a wannan zamani shine mun jarabi kanmu da rashin yarda da kanmu wannan babbar illar mu kenan mun gane mun jarabi kanmu da rashin yadda da kanmu yanzu idan aka tara kuɗi a masallacin aka bai wa limami a gefe zai ka jana ya ce a wani an yaga kuɗi masallaci ke ci ina ruwanka ka yadda cewa shi amintaccen mutum ne idan ya ci wannan kuma tsakaninsa da wa da Allah Allah bai zalunci shi in ya zalunci ya ha'inci gobe alkiyama sai ya amar da wannan abin da ya ci ba wai ya ci bulus bane to amma wannan tona tonan sai ya sa musulman sai su ɗaya ce sai su kasa zama kan kalma guda ɗaya kuma wannan shi cuci musulunci ɗaya an sa ba mu yadda da juna mu ba da ka in shugaba aka ɗauko aka ce wani shugaban musulmai ne da musulmai su za su fara ƙin yarda da shi su za su fara ƙin yarda da shi ba ga gaya mu ku ba da mutum ba ya sauran al'umma za su yarda shi kuna zargin mutum eh da aka yi muna so mu ci gaba a rayuwa ta addini dole mu cire zargi mu sa aminci da amana a duk wanda muka yarda da shi muka ba shi dama cewa wani zama gaba, ba mu yadda cewa can mutum in muka yi wannan sai mu ga Allah zai kawo mana gudunmuwa da ɗauka da ɗauki da komi addini ya ci gaba mu mu ci gaba rayuwar mu ta sauƙaƙa amma idan muka yarda da wannan to shi ke kun ga su mutanen farko abin da suka yi kenan shi sa anan ma yace yace mana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yaki da dukiyoyinsu da rawukansu Allah ya ce to su wanda za su samu taimakon Allah a wannan duniya kuma za su samu ganima a cikin wannan duniya idan lahira ta zo zai ba su gidan aljanna zai musu karamci a cikin gidan aljanna sannan kuma su ne ba su samu babban rabo Allah ya sanya mu ciki me babban rabo sai Allah ya faɗa mana ko a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ذلك الفوز العظيم الله يجي أعد allah ya للي أنها jannatin جنات ta تجري من تحتها الأنهار wadda ƙorami suke gudana a ƙarƙashin gidajen wannan aljanna Allah ya ce khalidi na fiya suna masu dawama a cikinta har abada ke zalikal fawdul azim wancan shine ainihin rabo mai girma Allah ya bamu shine malai ce a addallahu lahum yawmal qiyamah lalle Allah ya musu tattali gobe alkiyama tattalin mu jannat aljannatai rajulin min tahtiha al min tahtiha ashjariha yace wanda yake guda da ƙarƙashin bishiyoyin wannan gidan aljanna min tahti ashjariha bishiyoyin da suke gidan aljanna to a ƙarƙashin bishiyoyin menene yake guda gudana al'anha ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin bishiyoyin gidan aljanna shi sa ake kiran aljanna cewa mai dausayi ko saboda duk abin da aka ce dausayi to ba wasu ne ke wannan gurin ya dausayi da yake nufi guri ne da yake yake ya tattari bishiyoyi da ciyawa da tsire da tsuntsaye suna irin kuka nau'i daban-daban da sauran kwari sannan kuma guri ne mai ni'ima da kuka shi za Allah siffanta aljanna ya ce akwai ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin bishiyoyi da suke cikin gidan aljanna Allah kuma ya ce ma fi tsina fiya abada suna masu zama a cikin ta har abada babu abin da zai fitar da su a ciki mun karanta hadisi ko wanda zai sa ka mu tsammanin ka shiga aljanna ba za ka fita su ba shi da na mutuwa wanda ake zuwa a yanka mutuwar a gaban aljanna da 'yan wuta dalilin wannan yanka ana gwada maka abin da ya zama sanadin barin ka duniya yanzu an kashe shi ma da haka ba abin da zai raba ka da lahira ka dawo duniya duniya ko aka bar malakul mauti ko shi ko malakul hadisi ya tabbata cewa da za a ga mala'ikan mutuwa an yi ne da halittar annabi adam sai Allah ya tura mala'ika ya ce da yanki kaza ka kawo kasa kaza za a haɗa a gina annabi adam duk aikin da aka tura shi in suka je wani yanki sai kasar da take wannan yankin ta sai ina haɗa ka da girman Allah kar ka ɗauki jikina a ce a halitta halittar da za su saba wa Allah ko na ne sai wata mala'ikar ya dawo cewa Allah na je na ɗibi ƙasar abin ta ce don girman ka abarta don girman ka abarta ni kuma zan ga lalle ya kamata abarta don girman ka sai na ki ɗebowa ana haka aka zo kan mala'ikan mutuwa aka ce je ɗebo da ya je ɗiban ƙasa ya tattace masa don girman Allah ka bane sai ce mata mai girman shi ya tuwo ne ya ce mai girman ne ya tuwo ne ce ɗebe ne da aka girman na sai sa ba zan bar ki ba sai na kai ya Allah ya ce to kai ne mala'ikan mutuwa eh mana to da in yazo zai dauki da eh, mutum da uwa ta gani ta ce eh an ne girma Allah sai ce na barki duk mala'iku su kaza amma malakul moti yana zuwa da ya dauke ce ke eh, mai girman shi ce ɗaya boki to da ga ba zan yi ba dole sai ji. eh raga shi sa to a na sai a yanka shi shi dan a gaya maka da Allah ya ce ma fi na fiha abadan za ku dawoma a ciki har abada to abin da ya ɗauke ka a duniya raba ka da shi a lahira babu shi an yanka shi shi ma za ka ba wanda zai raba ka da rayuwarka balin da za ka bar lahira ka dawo duniya inda ana dawo ba ko ba za a dawo za shi ke ɗan adam ya kamata ya yi abin kirki Allah ya ta da Allah ya ce zalikal qawlul azim wannan shine rabo mai girma aiki zalika huwa salahul azim wannan shine rabo mai girma Allah ya sadar da mu shi ko Allah ya tsarar da mu da wannan rago mai girma sai Allah ce wa ja al-mu'adhdhir wa ja al-mu'adhdhirun min al-a'rab lana lahum wa qa'ada alladhina kadabu Allah wa rasulahu na'am سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم الله يتوجه المؤذرون ما سيحن درم ينبي سيستغل min al'arabu daga cikin larabawar kawai da yi uzura lahu don ka yi musu izini ba ƙadar da zai ba kabarin lahawar su wa'annan da suka kare ta Allah da manzansa suka sai suka zauna a wasu ba su ba rozin ne duk da Allah ya ce sai zai ladina kafaru da sannu a inda suka kafirta me ainihin azaba ga za ta same su ai shine ma da yace waja jama'atu min ahya'il arab sai jama'a suka zo cikin ƙabilun laraba haular madina wadda suke gefen garin madina ya na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna kawo handari wajen manzon Allah mai kira da wancin Allah su tabbata a cikin wa yubayyinuna lahu ma hum fihi min suna bayyana wa annabi halin da suke cikin rauni wa adamin kudurati, alal khuruj da kuma rashin samun dama don fita lil gasmi don kai harin yaki suka zo suna bayyana wani wa da qaum wasu mutane kuma suka yi zaman su bi gairi ba tare da udhri ba azharuhu ba suka bayyana shi mana suka zauna bufo sun bayyana wani iz wani udhri ba mana yace jara'atu saboda tsananin taurin da ji cewa su waɗansu abu suka zama masu girman kai masu tsoron kai suka zo suka tsaya ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana su nuna suna taurin tarsu a manzon Allah da tsira da aminci Allah su kuɓuta da shi sai ce sai sibul na kafaru da sannu wa'annan da suka kafirta zai same su min ha'ula'i daga wa'ancan azabun alimun fituri azaba mai raɗi a wannan duniya bil katili ta hanyar kisa a birnin yaƙi sai Allah ya ba da dama a musulmai su kashe su wa gairi da wani kisa ɗin ko a ribace su a filin yaki a game su a matsayin ribatattun yaƙi a mai da su bayi kun gane wafil akhirati a lahira kuma Allah zai musu azaba mai raɗi ya ce lari da wuta sai a sa ɗan adam a cikin wuta a gasa shi a gasa shi in fata su ta ƙone Allah ya canza masu sabuwar fata idan su ta ƙone kurmus sai a canza masu sabuwar fata da aka ‘yan adam bayan Allah wanda ya sanci ɗabi'u na munafici kun ga waɗannan ayoyin wajen guda nawa dukkan su da ake ta karanta wani su duka ɗabi'u na munafiki ake ta faɗa sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza cikin su akwai wanda ya ce kaza cikin su ya ce kaza cikin su sun ce kaza duk Allah ya yi mana wannan don mu yi da abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ce fa inna sa'ida man wa'ida bi ghairi mai dacewa shine wadda wani sai yake zama musu wa'azi kun munafurcin da suka yi kuma irin hukunci na sakamakon munafurci su da yake samun su ya kamata mai hankali sai ya nesanci abin da ya ji wani yayi an kama shi shi idan kana da hankali kai ta ka nisance shi saboda kai ma ba fin ƙarfi kai ba a kama ka da irin wannan biyar da yi. na fata wuta Allah ya gata da mu Allah a kan nan zamu kai mu saboda idan mun ƙara zai shiga lokacin ma shi ne a wanda yake yau Allah ya ga ta abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa abinda na faɗa ya zama akwai kuskure ba kamar da kullum nake bayyanawa kasancewa ta almajiri don haka aka samu wannan kurin in akwai wanda ya fahimta sai ya mana gyara mu wuce in ba mu fahimta ba Allah ya yafe mana shi Allahumma adina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yadhillu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الذي تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء وتجعل الخلفاء الأرض يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi